Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna iya ruwa fidda kai. Komawa saman gadon suka yi ta kwantar da shi ta hayo kansa ta kalle shi kamar ba za ta yi ba sai kawai ta daure ta kai bakin ta manhut ɗinsa. Wani numfashi ya ja kafin ya fesar da iska waje saka manhut ɗin ta yi a bakinta ai yana jin ɗumin bakinta sai kansa ya kwanci ya shiga lalububs ɗinta ya yi nasarar layin hannunsa kan right boobs ɗinta ta yadda take wasa da kanta da manhood ɗinsa cikin bakinta haka ya rinka squeezing bob ɗinta yana nishi yana kamo sumanta yana nishi yana daɗa tura mata kauran manhood ɗinsa bakinta ya sama yayi yi ƙasa da kanta har dai ta fara ƙara speed tana yi da ɗan sauri abin ya shige shi yana jin jikinsa ya fara buɗewa yayi saurin ɗaga ta ya juya ta ta kwanta shi kuma ya dawo samanta ya yi kisin ƙirjinta ya rinka binta da kisis yana rising mata emotional feeling filins ɗinta wani gaba ya je da ta ji kamar bata duniya bakinsa ne a ƙasa a hankali ya kwanto mata yana nishi ita ma tana yi sai ya ɗago ya grabin lips ɗinta ya kisin nata tsawon minti ɗaya sannan ya sake ta ya kwanta ta haɗe da ɗora kansa bisa ta, yana mayar da numfashi babu wani magana sai bacci mai tsanani ya sace su duka cikin sukuni da kwanciyar hankali sai karfe biyu suka farka inda a yanzu ita ta riga shi farkawa sai ta tsaya kallon sa har ta rasa wani irin so take mai haka kallon lokaci ta yi ta ga karfe biyu yayi cikin sauri ta fara tayar da shi har ya bude idanunsa ta mai murmushi tana faɗin shuga tu ya wuce min makara sallah rinsa idanunsa ya bude yana mai tashi zaune duk jikinsa ya saki hannunsa ya kai kunnensa ko mai device din sai ya ji yana nan kallonsa ta yi cikin muryar bacci ya ce you drop me reckless murmushi ta yi ta sauko daga kan gadon ta shiga duba abin rufe jikinta da shi ta bata ga komai ba saukowa ya ya nufi fito babu kaya a jikinsa ya shiga ba a jima ba ya fito rike da batrop a hannunsa ya miko mata shi ma sanye yake da wani a jikinsa don haka ya taya ta saka na hannunta janyo da jikinsa ya yi suka bar ɗakin suka koma nasu ɗakin a nan suka tsaftace kansu suka yi alwala a gidan ya yi sallah don bai da ƙarfin fita da suka idar da sallar ya kwanta haɗe da janyo ta jikin shi amma sai ta silale ta barsa shi kaɗai ta sauko ta nufi kicin inda ta haɗa musu fast ta nufi hanyar ɗakin da shi cikin tire jerewa ta yi sama sannan ta tashi ta nufi kan gadon sai ta ga bacci yake dan haka ta shiga tayar da shi a hankali bude idanunsa yana kallon ta food is ready hero tana gama faɗa ta saka hannu tana jan sa dan don sa ya wartsake ya sako ƙasan cikin wayewa suka ci lunch suna yi suna hirar su kaɗan kaɗan har suka kammala sai ya ture kayan gefe ya jawo ta gabansa suna kallon juna ya kalle ta ya ce my girl where will you like us to spend your honeymoon da mamaki ta ce honeymoon ya da mata kai yayi cikin jin daɗi ta ce Dubai and Paris I have always pray for that sai yayi dariya ya ce I think your prayer is finally answered waro idanunta waje ta ya yaɗa mata kai ya ce I have book for our Dubai honeymoon trip in mun tafi san in yi mana na Paris did you like it rungume shi ta yi tana faɗin I love it hero Thank hogin nata bak yayi yana fitin bayanta sai ta ce, za mu sallami su amme ɗago ta yayi yana mata kallon mamaki ya ce, su da suke tafiya nasu sun taɓa sallamar ki ne ba sai dai su gudu ba ba tare da sanin mu ba. Dariya abin ya bata tunowa da ta yi da yadda iyayen nasu ke shakatawa in sun yi magana sai su saki jiki su gudu Beri funi. Ke ma kin gani aikin yi dariya don haka babu wanda za mu sallama at least ba sai mun yi exposing komai namu ma iyayenmu sun sani ba ta gyaɗa mai kai sai ya ce tonight is our trip shi yasa na yi driving ɗinmu don in mun tafi we might be tight dukan kirjinsa ta yi suka yi dariya tare a zuciyarsa nufinsa in sun tafi dubai ya kai ta wurin ƙwararren gynecologist a duba masa ita mai bi da gaske ɗin ciki ne da ita sai dai shi kam bai yi rilibin mata ba ya bar wa kansa Muryarta ne ya dawo da shi daga tunaninsa hero forgive me ta faɗa fuskar ta kamar za ta yi kuka sai ya kalle ta yana mai janyo ta jikinsa ya ce na me sai ta ƙara yin fuskar tausayi ta ce na fita na tafi kasuwa ni da baha ban sanar da kai ba sannan na kai ta ofis ɗinta duk ban sanar da kai ba please please forgive me I tried reaching you da muka bar gida baka daga wayar ba I'm so sorry kallon mamaki ya mata ya ce hi babes I'm a cool guy matukar fitar da zaki na alkhairi ne you don't have problem daga gare ni kina iya fita ki tafi duk inda kike so ba da damuwa da hakan so chill baby sugar daɗi ne ya lullube ta ta rungume shi tana faɗin thank you for trusting me hero kiɗa mata kai yayi yana murmushi a haka suka yi spending sauran hours ɗin ranar cikin ƙauna da shauƙin juna har ƙarfe takwas na dare yayi inda zuwa takwas da rabi za su bar gidan zuwa airport. Abubuwan buƙatar su kaɗan ya ce ta kwaso don za su yi shopping a can. Ba su buƙatar kwashe abubuwa da yawa. Sauke su aka yi a airport motar ya yi ribas ya juya suka yi sallama da mai motar cikin all black ta tsuke riga da wando ta saka wani ƙaramar hijab da ta naɗa shi. Yayi kamar bel babbar spec ne a idanta wanda ya rufe rabin fuskarta. Trolley ƙarama ce a hannunta tana jin shi. Shi kuma yana runguma da ita ta gefe hannunsa ɗaya rike da win winter court ɗinsu shi ma shigar baƙaƙe yayi kamar yadda ta yi sai suka haskaka don dama ɗinsu masu haske ne suna tafe tana mai magana ƙasa ƙasa su so take ta yi magana da abbanta cause she misses him a lot hero ya amsa mata yana mai mayar da dubansa gare ta na'am mai gyar ƙara manna kanta ta yi a jikinsa tana faɗin hero ina son kiran abba i miss him a lot shiru ya mata bai tanka ba har suka ƙarasa cikin awaitin arrival suka zauna yana makale da ita ya ce to yanzu fa ya za ra'ayi ɗago kai ta yi tana mai kallon mamakin rainin hankalin da yake son yi mata hero stop this please sarai ka san me za a yi fa ta kyaɓe fuska sai yayi murmushi ya fiddo wayar sa ya mika mata cikin sauri ta karbi wayar ta shiga wurin kira ta saka digit din abbanta ta yi dailin ringin ɗaya aka ɗaga ana faɗin hello z sai ta ji wani sanyi ta buɗe bakinta tana faɗin abba ne ce daga ɗaya ɓangaren ya ce baby ke ce dama ta gyaɗa kai tana faɗin ni ce abba ina yi ne ya amsa mata sai kuma ta saka haka mai kuka abun mamaki zai da ya juya yana kallon ta sai ya ga da gaske kukan take abba i miss you i miss you so much sai prof yayi murmushin manya yana faɗin baby auren kenan ai you leave your home your family and set your own family okay so stop crying share hawayenta ta yi tana faɗin abba muna airport sai ya ɗan yi dariya ya ce safe trip baby sai ta yi mamakin yadda ya sani sai ya ce zai told me everything okay zan sanar da su ummanki sai ta lumshe idanunta tana jin kewarsa abba ka ba umma mu yi magana sai ya kalla jiya zinar da ke faman kalailaye jikinta a gaban miro ta girgiza mai kai sai ya ce no ki is busy right now sai dai in kun sauka za mu kira ku sai ta ji kunyar umman nata haka kawai daga haka suka yi sallama miƙo mai wayar ta yi tana kwantar da kanta a kafadarsa sai ya ɗanyi scoff yana faɗin are you for real babe kafin ta amsa mai lokacin shiga jirgi ya yi don haka tashi suka yi suka nufi cikin jirgin suna makale da juna har jirgin ya tashi bacci bacci ta fara waje sai dai tana marmarin wani abu kamar ba za ta yi magana ba sai ta kalle shi ta ce hero i wanna check out kallon ta yayi ina za su samu ot a jirgin nan my girl ina za mu samu ot a cikin jirgi kuma yanzu lamo ta a jikinsa bata kuma cewa komai ba sai ya ji shirin yayi yawa sai ya leko ya ga bacci ta yi wannan baccin nata kadai is a proof to him that his wife is pregnant sai dai bai yi concluding ba tukunna tunda jirgin ya tashi take ta bacci bata farka ba har sai da jirgin nan yayi landin sannan ta bude idanta ta ga haske ko ina kenan har sun yi landin da ƙyar ta iya saukowa daga jirgin don kafafunta duk sun mata nauyi sai abin ya ɗaure mata kai me kuma hakan ke nufi da ƙyar ta sauko ya taya ta tana dingisawa kafin su shiga kaf ɗin da ya tarar musu take tambaya shi hero kafafuna na min nauyi kuma ba su saba ba me yasa sai ya kalle ta ya ce mm, gobe insha Allah za mu ji dalili shiga sai ta yi shiru har suka shiga kaf ɗin wani five star hotel ya sauke su suka fito suka yi ciki ta ya taya su kwashe kayansu aka yi zuwa ciki bayanin komai ya musu a cikin reception aka ba su kis ɗin ɗakin suka wuce ciki duk a gajiye suke don haka sallar da ake bin su suka yi ya yi flesin oda akan a kawo musu abinci ita kam ta ce ot take bukata don haka ya ce a kawo mata har da extra tun da ta ga ot ɗin nan gabar ta ga wani kayan gabas jiki na bari ta rinka sha tana roshin shi dai mamakin ta yake yana cin nasa abinci waya suka yi da dr suleiman inda zai ya sanar da shi cewa sun yi arriving safely ya musu fatan samun happy honeymoon daga nan suka kira Bilal wanda ya kusa sumewa don mamaki wai twins ɗinsa ce a Dubai amma bata sanar da shi ba sai kuma ya yi rizinin da cewa he is married bai da hurumin tuhumar ta haka kai tsaye sun so ricin hakim amma bai shiga ba don haka suka haƙura suka bari akan washe gari za su ƙara try babu wani abin da ya shiga tsakanin su bayan sun yi sallolin su suka bi lafiyar gado suka shiga baccin bangajiya washe gari da wurwuri suka shirya asibiti Emirates za su fara zuwa kafin su tafi shopping don washe gari akwai wani Dubai UAE World da za a yi sai yayi a ranjin tafiya asibitin nasu a yau. Bata ce mata yayi shine zai ga wani likita concerning his health issues sai ta shirya wai za ta raka shi. Lafiya kalau suka tafi asibitin suka yi bayanin ko su din su wane ne da kuma likitan da suke son gani. Wurin jira aka ba su suka zauna jiran permission bayan kamar mintuna kaɗan sai aka ba su izinin shiga. Shiga suka yi suka gaisa da balaraban likitan matan anan zai ya nuna mai Bilkisu yana faɗin shi is. Sai daktan ya kiɗa kai ita kuma ta juyo tana kallon sa da mamaki me yake nufi nufi ta ɗan buɗe ido sai shi ma ya buɗe mata idan sai ta haɗe girar sama da ta ƙasa akan me yasa zai mata haka kawar da kansa ya gefe sai daktan ya ce welcome Mrs Z Mahir you feel free and explain how you feel sai yanzu ta gano inda ya dosa dan haka ta shiga yi ma daktan bayanin komai sai yayi an rubuce rubucensa sannan ya kira wata dakta ta zo ya mata bayani sannan ya ce da Bilkisu ta bi ta zuwa ɗaya fannin tashi ta yi suka nufi ɗaya ɗakin matar ta nuna mata inda za ta kwanta ta hau saman coach ɗin ta kwanta matar ta yaye mata rigar ta sama sai ta ga an ɗauko abin sikanin mamaki ne ya kama ta amma dai ta zuba ido tana kallo har aka shafa mata jeli ɗin sannan aka fara mubin abin sikanin ɗin a cikin sa sai ta mayar da hankalinta akan abin kallon result na sikanin ɗin bata ga komai ba aka ci gaba sai can ta fara ganin wani creator kamar zigoti dan ya fi ƙarfin morula sai ta waro idon ta waje ganin movement karara abin na dan juyi cikin sai ta buɗe bakinta cikin kidimewa ta kalli daktan har ta kammala tana murmushi ta goge mata ta cikinta da tishu ta gyara mata rigarta ta ce ta sau rubuta finding din ta yi sannan ta ce da ita su tafi she was speechless me hakan ke nufi sai zuciyar ta ce you are pregnant but you are pregnant but how ta kuma tambayar kanta sai ɗaya bangaren ya bata amsa last night in Germany wani irin faduwar gaba ne ya riske ta tana tafe tana tunanin event da yawa it has never crossed her heart wai ciki ne da ita kenan all the craving and attitude duk as result of cikin ne har saka karaso cikin ofis din matar ta miko mai takarda ya mata godiya ta fita sai ya duba ya karanta ita kuma Bilkisu duk a rude take ta kalli Zaid ya fi sau a kirga mamaki take yi ta yaya ya iya yin wannan abu once and she is now pregnant kallon ta yana tambayar ta ko lafiya girgiza mai kai tai tana tunanin abin da za ta he have to forgive her but he cannot near seeing him in such condition dole ta aiwatar da abin da ya dace kafin ta haife ɗan da ke cikinta jin muryar likitan ta yana faɗin barakallah masha Allah must say your wife is pregnant she is three weeks pregnant congratulations wani sanyi zai ya ji a ransa sai ya rungumo ta a jikinsa yana faɗin thank you sugar thank you so much rungume hannunsa ta yi da ke rungume da ita tana gyaɗa mai kai tana murmushin dole don tausayinsa ne ke damunta ko ya zai ji in ta mai abin abin da take da niyyar rubuce-rubuce doktan ya musu akan abubuwan da za su bukata bai san su din ma sun san da zaman hakan ba kala bata ce ba har aka gama bayanai suka yi exchanging handshake da likitan ya rungu mota suka fita jira yake kawai su koma masaukin su dan ya gwada mata irin murnar da yake ciki sakamakon wannan ajiya nashi da ke jikinta sukuku suka bar asibitin duk murnarta da farin cikinta sun kare na honeymoon din ya fita mata a rai kallonsa take yana ta washe baki yana cikin farin ciki da jin daɗi sai dai bata san yaushe farin cikin zai dawo mai after what she will do to him i'm sorry hero i'm really sorry a zuciyarta ta yi magana tana tausaya masa shi kam da annashuwarsa suka nufi babban mall da ke kasar wato dubai shopping mall zai ya zage ya rinka kwasar mata abubuwan da ya san za su faranta mata dan farin cikin da ta saka shi ciki bai san da me zai saka mata ba da ido ta rinka binsa da kallo har suka kammala suka bar mall din bini bini kaɗan sai ya tambaye ta hope she is fine babu wani discomfort ko ta yi murmushi ta nuna mai babu komai har suka isa masaukinsu sallah suka yi sannan ya ɗau wayarsa ya kira dr hussein yana ɗagawa ya ce man ya naga international number da fara'arsa ya ce man muna dubai maganar ka ta zamo gaskiya ma web is three weeks pregnant sai suka saka shewa suna sharing joy ɗinsu a gun ita dai ta zama mutum mutumi suna gama wayar ya sake trial line hakim aikuwa ya shiga dama shine suka daɗe ba su yi waya ba rumi rumi suka gaisa sai da suka suka kai ƙarshe ya ce da hakim ya kira ammi ya sanar da ita cewa ta kusa zama girani sai kuma hakim ya fasa ihu yana jin daɗi wai ya kusa zama uncle murna kamar ya janyo su kusa da shi hakim voice of everybody a familinsa sai kuwa ya shiga spreading news da ɗumi-ɗuminsa sai dai z ya kashe masu wayoyinsu ya ce yau ɗin ranar love ne in washe gari ya sai su buɗe wayar su bi voice message su yi responding haka ta rinka yin murmushin dole ba don tana so ba dole ta biye mai ranar suka rinka rinka baje kolin soyayya amma hankalinta san baya jikinta but she knows what she will do is the best kuma za su yi benefitin gaba ɗayansu. Kiran sunanta yayi bayan sun fito daga wanka yana goge jikinsa ita kuma tana zaune gaban miro. Sugar are you satisfied kin san masu ciki da bukata. Harbinsa ta yi da fom da yake goge fuska da shi. Sai ya matsa yana dariya ita kuma tana murmushi. Rungume ta yi ta baya yana faɗin I love you my girl ta ɗan murmusa tana faɗin I love you more my hero always remember that. suka yi ma junansu murmushi suna kallon kansu ta miro. A ƙauyen koma kuwa tun ranar da yayyan Asma'u suka yi mahaifiyarsu magana akan ta yarda su tafi da Asma'u cikin birni don samun kwanciyar hankalinta ta ƙi yarda ta saurare su ba su kuma tuntuɓar ta ba sai suka bar ta don ta sako ta yadda za ta amince da ƙudurinsu ba su sake neman ta da zancen ba sai bayan kwanaki shida suka kuma tunkarar ta da zancen ta so kyale su amma suka roƙe ta da ƙyar da su goshi ta amince da sharaɗin duk wanda ya ce yana son kanta da aure su tabbatar sun sanar da shi halayyarta da kuma cikin da ke jikinta don kar a dawo ana abin da na sani amincewa suka yi suka yarda da haka suka kirawo asma'u suka tasa ta gaba masu faɗan baki na yi masu ji kamar su make ta ji san bata ɗau halayyarsu ba mudan ya riga da ya gama lalata musu rayuwar kanwa ita dai murna ne duk ya mamaye ta da farin ciki ko ba komai za ta bar ƙauyensu ta huta da tsangwamar jama'a don ita ma takaicin kanta take sam sai yanzu take ke nadamar halayya rashin da'arta ta san wata ran ina iya dawo mata a karkace ba sai yanzu da duniyar ta juya mata baya ta nuna mata iyakarta a yadda suka tsara tafiyar bayan kwanaki biyu daga ranar da mahaifiyarsu ta amince za su yi tafiyar don haka ta shiga har haɗa ta cikin Ghana Masgo da aka siyo mata sabo komai nata na bukata ta tattara ta saka ciki ba ta muradin dawowa ƙauye har abada kuma ta makanta alkawari akan kafin su tafi sai ta tafi gidan su mudan ta mai mai mahaifiyarsa rashin mutunci sannan ta mai maganar da sai ya gwammace mutuwarsa don ba za ta ɗau kayan takaici ita kaɗai ba. Mudan ya gama yi mata cuta mai muni a rayuwarta ya illata mata rayuwa san ba za ta taɓa barinsa ya ci gaba da morar rayuwarsa cikin jin daɗi ba. Addu'a take Allah ya ɗauransa bayan ya gama azabtar da shi. Can cikin dare ana washe gari za su wuce ta yi satar hanya ta fita ta yi tafiya mai ɗan tsayi sannan ta isa gidan su mudan. Luckily enough sai ta ga mahaifiyarsa na fitowa fitowa daga ɗakinsa da bokitin ruwa a hannunsa sai ta ji kamar ana motsi don haka ta haska fitilar hannunta sai ta ga asma'u ce wa nake gani haka kamar ma'u cikin fitsara da rashin kunya ta ce ni ce mana ba ki gani ne da dare cikin tsinkewa da lamarin asma'u ta ce ke kuma me je jefo ki gidanmu cikin daren nan ko dai yawon ta zubar din kika zo yi a nan to ai sai ki kara gaba don kin jefa min rayuwa da cikin matsala da damuwa ai kuwa buɗar bakin asma'u sai cewa ta ke kama kanki wallahi ba san yi na yi ba har yanzu ina nan da rashin mutunci na kamar da sannan da kike faɗin yawon ta zubar har ke kina da bakin gaya min ina yawon ta zubar tsaf kin san ni kin san gidanmu kuma kin san ba mu da shegu a gidanmu da tarbiyya ta na taso amma wannan macuci azzalimi maci amanin wanda na yarda da shi ya san yadda yayye tozarta ni ya ɓata min suna a ƙauyen nan ya ɓata min suna a gidanmu ya ɓata min tarbiyya ya gama lalata ni ya maida ni mara kunya sannan zaki zo kina faɗin ni ce na jefa mai rayuwa cikin matsala har akwai babbar wacce ta shiga matsala sama da ni ne ni da aka zalunta aka yi wa cikin shege to wallahi bara ki ji in gaya miki babalanta kin san Allah ɗaya birni zan tafi ina tafiya Allah ya sa na haife wannan asararren cikin turo muku da shi zan yi in yi aure na kuma ba na fata Allah ya ba ɗanki lafiya ubangiji Allah ya dawomar da shi cikin wannan bakar hali da yake ciki kuma Allah ya kawo ajalinsa bayan ya gama azabtar da shi da wannan ciwo da yake yi baki hangame idanu waje waje mahaifiyar mudan take bin asma'u da kallo dan bata san rashin kunyarta ta kai haka ba kuma har za ta zo kanta ba kaf abin da asma'u ke zazz zagawa mahaifiyar mudan duk a kunnensa yana ji kuma yana nadamar rashin abin kirkin da ya aikata a rayuwarsa gani yake yadda asma'u ta juya mai baya ta zaɓi ɗan birni abin da ya mata a ganinsa shine daidai sai dai kuma abin da shi aka mai sai ya ga kamar haƙƙinta ne ke bibiyarsa hakan ne ma yasa yake roƙon Allah ya ba shi lafiya don ya ji ya ba ta haƙuri ya kuma ce da ita ya amince zai aure ta tunda shi ya lalata ta ma uki dubi girma na ki dubi shekaru na ki ga samun maganganu rashin da'a a haka kallon hadarin kaji ta mata ta ce ban sani ba tana gama faɗin haka ta ja doguwar tsaki ta yi kamar za ta bangaje ta ta wuce cikin ɗakin da mudan ke ciki yaye labulen ta yi ta riƙe ugu tana karkaɗa jiki tana aika mai da kallon tsana duk ya zabke ya rame ya zama wani iri kamar mara rai sai dai bakinsa ya fara buɗewa yana iya buɗewa ya yi magana ƙasa-ƙasa sa ta yi ta ja tsaki kafin ta fara zazzaga mai maganganun da suke kamar garwashi ne a gare shi duk abin da take gaya mai ya san laifinsa ne shi ya janyo hakan kuma babu ƙarya cikin bayananta a ƙarshe dai ta ce da shi ba ka fa ga komai ba muda sai rayuwarka ta fi haka salwanta sai rayuwarka ta ɗaiɗaice sai ka wulaƙanta fiye da yadda ka wulaƙantar da ni sannan ka mutu mutuwar wulaƙanci mugu azzalumi mace amana Allah ya isa tsakanina da kai muda kamar za ta yi kuka haka ta ƙarasa maganar sannan ta bar ɗakin mahaifiyarsa na kallonta tana jin wani iri sai yanzu take jin rashin daɗin da Asma'u ta daɗe tana ji sai ta rasa me ya hana ta ganin hakan tun fari tana haɗa ta haka ta nufi hanyar titi ta tari a daidaita ta nufi gidan mai gari don yi mai bayanin abin da ya faru da ita da kuma asalin abin da ya faru wanda bata sanar da shi ba a baya da take zaryar tafiya gidan goma saura na dare ta iso gidan mai gari abin ya ba su mamaki ganin ta cikin wannan dare kamar ta yi batar hanya amma abin da ta tafi musu da shi shine ya jiga su suka gane cewa lallai ba ta da laifi a matsalar da ya samu likito kiristocin birnin da suka taho musu rashin wayo ne ya saka ta aikata abin da ta yi don haka mai gari ya mata fatan alkhairi akan Allah ya sa iyakar matsalar ta kenan kuma Allah ya inganta mata rayuwarta bar musu magana ta akan duk ranar da dan birni zai zo a sanar da shi gaskiyar lamar sannan a nemar mata afuwarsa a bashi hakuri akan gazawarta wurin kubutar da shi daga fadawa tarkon muda abin gwanin ban tausayi haka ta bar gidan tana kuka ta kama hanyar gidansu ba wata tazara bace tsakanin gidan nasu da na mai gari yi ba shi yasa ko da ta fito bata samu a daidaita ba ta taka da kafa ta koma gida a saɗaɗe ta shige gidan godiyar ta ɗaya babban yayanta bai dawo daga cikin gari ba da ya tafi tun safe dan haka kofar gidan a buɗe yake an bar shi saboda shi a ɓoye ta shige ta kwanta bisa katifarta tana jin wahalarta ya ɗauke daga washe gari in suka bar ƙauyen ba za ta kuma yoyo ƙauyen ba har sai ta zama wani abin a rayuwa ta yadda in ta dawo mahaifiyarta za ta san cewa ta gyaru ta nutsu a ranar da za su tafi ta shirya shirya cikin shigar mutunci ta saka kayanta wadda ta fi so fiye da sauran kayanta ta yi ado ta saka hijabinta sabo wanda yayanta ne ya ɗinka mata akan in za su tafi ta saka shi ɗakin mahaifiyarsu ta tafi ta tsuguna har ƙasa ta gaida ta kamar ba za ta amsa ba sai ta amsa da ƙyar kuka ta saka mata tana roƙon gafararta akan ta yafe mata ila tafiyar kenan in ba ta dawo ba ta yafe mata sai tausayinta ya kama mahaifiyar nasu har dai ta ji ya kamata ta tausaya mata don duk abin da ya faru da bawa muƙaddari ne ba shirin bawan ba ne. Janta a jiki ta yi ta shiga rarrashinta ita ma tana kukan da kyar dai suka yi sallama ta raka su har wurin shiga mota don a ƙofar gidansu motar suka yi shata ya zo suka loda su ciki suka yi sallama da mahaifiyarsu suka shige ita kuma da sauran yayyan asma'u suka koma ciki. Tafiyar awoyi uku da rabi ne ya kawo su cikin birnin Adamawa inda suka ɗau mota ya kai su har unguwar da za su tafi gidan ba wani babbacen ne amma yana da kyau kallon gidan asma'u Asma'u ta rinka tana jin daɗi ita ma za ta zauna a birni ko goge-goge ne ta amince za ta yi za ta yi a gidan muddin za su barta ta zauna a gidan ƙarasawa ciki suka yi da yake shi ɗin ɗan gida ne an san shi suka yi gaisuwar sanayya ya musu bayanin kowace asmawa a gare shi ta gaida su gaisuwar mutunci suka shiga ɗakinsa na gadi ya nuna mata inda za ta zauna ta shige da kayanta ta ajiye ɗakin mai ɗan girma ne ba laifi akwai tsari daidai gwargwado akwai wani katifa kamar sabo ne sai dai ba fil ba amma ba ta ji jiki ba shigowa ya ce da ita ta fito su tafi cikin gidan su gaisa da 'yan gidan tashi ta yi suka bar gefen nasu suka tafi ciki aka musu iso suka shiga cikin falon mai kyau da fasali suka zazzauna a ƙasan kafet kafet ɗin inda babu jimawa hajiyar gidan ta sauko fuska ba yabo ba fallasa suka gaisa ya mata bayanin wace ce asma'u da kuma matsalar da yake tattare da ita amma ya ɓoye mata rashin jin da asma'u ta yi a rayuwarta a ƙauyen su kuma gaisawa suka yi da asma'un ta karɓe ta a matsayin 'yar aikin da za ta ɗauka a cikin gidan don duka 'ya'yanta mata sun yi aure sai dai jikoki da kan zo mata hutun ƙarshen mako su tafi ranar lahadi to shi ne ta ɗauke ta a matsayin wacce za ta na kula da yaran in sun zo sannan on normal basis za ta yi mata 'yan share-share da goge-goge amma ban da girki don ita ke girkin ta da kanta to mai sauraro bar mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna iya ruwa. Aso ilimi yana da daɗi, to mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuwa. zuciya na yanzu muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a wai